turkash to da alamu dai fa tura ta fara kaiwa bango yayin da sarkin kano wakan bai martaba alhaji aminu ado bayero ya tura da zafin gargaɗi kan wasu abubuwa dai wanda suke faruwa kana kuma masu haramu idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa kan tajanar ta ƙasa ta fito fa ta ƙara fashin baƙi tare da kuma tarwatsa wasu asirai wanda aka yi sa akan maganar tallafin kuɗi masu sharan mu za mu so da ku gyara zaman ku domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su masu mu ga cikakken rahoton. To daga jihar Kano dawon dai mai martaba sautin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi Allah waje da abubuwan da suke faruwa tare da kuma sata sassan yara ƙanana da ake yi daga Kano ko kuma arewa zuwa kudancin ƙasar nan. Aminu Ado Bayero ya kuma nuna damuwa kan yadda yin garkuwa da mutane ya zama ruwan dare musamman a arewacin Najeriya kamar yadda gidan jaridar nan na Daily Nigerian ya ciro rahoton cewa sarkin ya bayyana haka ne a yau din nan dangane da ganawa da manema labarai wanda yi kamar yadda sarkin wanda ya samu wakilcin dan malikin Kano Ahmad Umar ya ce masarautar ba ta zuba ido ana ɗibar yara zuwa kudancin ƙasar nan ba ya ce abin ya wuce gona da iri wanda yake buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don daƙile faruwar matsala a nan gaba kamar yadda ita ma gidan jarida na tabanga ta kawo wannan rahoton a cewar alhaji aminu ado bayar ya ce dole wannan mummunan ɗabi'a ta tsaya haka ba za mu zuba ido ana sace yaran mu ana siyar da su ba sannan a sauya musu addini ko kuma yare dole a tsaya tsayin daka don kawo ƙarshen matsalar abin ya wuce gona da iri matsalar ba ta daƙilu ba sai mun tashi tsaye shekarun baya hakan ya faru yanzu ma sace faruwa ba mu san adadin yara nawa aka sace ba kuma sannan aka sayar da su idan dai ba a manta masu mu a ranar 27 ga watan Disamba ne Ranar 'yan sandan jihar kano ta kaɗo gungun masu garkuwa da kuma siyar da yaran wannan a ɗauke su kuma ake kai su kudancin najeriya wanda a can fa a sauya musu addini kuma kana a dinga bautar da wasu daga cikin su wasu kuma komai ka iya faruwa da su to ma sauran mu sai dai fatan ubangiji allah subhanahu wataala ya samu dace amin a gefe guda dai kuma bar akan tattara ta tarayya da ta oluwatoyin madiyan ta ce ba ba ofishinta ne ke biyan kuɗin ayyuka da wasu shirye-shirye da ma'aikatu na hukumomin gwamnati suka aiwatar ba ofishin babban jami'a shige da fice kuɗin ƙasar nan na wannan firci ne a matsayin martani kan fitar da wasu kuɗaɗe wanda a matsayin tallafin masu ƙaramin ƙarfi na wasu jihohi da ma'aikatan jinƙai ta yi bisa umarninta a kabalar kuma a bayanan dai minista harkokin jin kai da rage raɗaɗin talauci Dr. Beta Edu a cikin wata takarda mai dauke da sa hannunta ta ce ta fitar da kuɗaɗe ne bisa umarnin ofishin akan ta dinar ta asusun wani Oniyale Brigade Majisolo kuma Rashid Zubair mataimaki na musamman kan harkokin yada labarai ga ministan a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce fitar da kuɗin da ma'aikatar ta yi yana kan turba ta ka'ida a cewar Zubair an tura kuɗin cikin ga asusun oni yelu brigade masu solo saboda kasancewarsa jami'in kula da shige da fice kuɗin ayyukan biyan tallafi ga ƙungiyoyin masu karamin karfi sai dai dakta maidin ta yi martani kan wannan rahoton da ta nuna wasu kafofin yada labarai suka watsa game da buƙatar a ma'aikatar jin da yaƙi da fatara ta biyan kuɗin tallafi ga wasu masu ƙaramin karfi a jihohin ogun cross rivers lagos da kuma akwa ibom a cewar daraktar sadarwa ta ofishin babbar akanta dalar bawa mako da tamilin ta ce fitar da kuɗin ayyuka ko wasu shirye-shirye da ma'aikatan da hukumomin gwamnati suka aiwatar a irin wannan yanayi ko kaɗan ba daidai ba ne ba a kazalika kuma a cewarta ta tabbatar da cewa ana warewa kowace ma'aikata da hukuma kuɗaɗenta a asusun hukumar su kamar yadda yake ƙunshe cikin kasafin kuɗin kuma kowace ma'aikata ita ce ke da alhakin gudanar da ayyukan ta biyan ayyukan da kuma wanda ya kamata a cikin sanarwar da ofishin a akanta ta fitar ta ce duk da ofishinta ya karɓi takardar buƙatar biyan kuɗaɗen daga ma'aikatar jinƙai da yaƙi da fatara a ƙasar amma ofinta bai biya wannan kuɗaɗe ba a kazalika kuma ta ƙara da cewa ofishin nata ya shawarci ma'aikatar kan matakan da za ta bi wajen biyan kuɗaɗen kamar yadda dokar biyan kuɗaɗe ta tanadar sai kuma babbar akanta dana ta kuma ce a irin wannan yanayi ma'aikatan da abin ya shafa ne ke biyan kudaden zuwa asusun mutane babu wai a dunkule kuɗi a ce an yi akan abu ɗaya ba kazalika ta ƙara cewa irin biyan kuɗin ya kamata a tura kuɗin zuwa asusun mutane ba wai asusun mutum ɗaya ba masu mu in dai ba za ku manta ba mun kawo muku yanayin da yadda badakala da ake yin su don gane da irin wannan abubuwan da suke faruwa sai dai kuma ƙasar na tana ko shi kaɗai ne wanda yake shan wahala da kuma irin abubuwan kuma da ake wata kana rainin hankali masu mu a yanayi da muka kawo muku kashe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin da Allah mu musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan ta mai albarka na farko masu mu mun gode